Coach ɗin Najeriya Stephen Keshi na saka ido kan neman samun nasarar wasan da Najeriya za ta buga da Bafana Bafana ƙungiyar kwallon ƙafar Afirka ta Kudu, kuma ya bayyana cewa wasan da suka yi a Congo na share fagen shiga gasar cin kofin nahiyar Afirka na shekara ta 2015 na da matuƙar wahala. Keshi dai ya ce babu wata ƙungiya da take kan wallasa ce a duk nahiyar Afirka a lokacin da Super Eagles ke lashe wasan su biyu da babu da kuma fatan ganin an sami guri a gasar ta shekara ta 2015. Wasan ƙwallon ƙafa ya canja al'umma na ƙara girma dole mu ma mu kara girma kuma mu ci gaba da yin duk abin da muke yi na ganin mun ƙara ƙwazo da ƙarfi in ji keshi a lokacin da yake magana da golf.com ya ƙara da cewa babu laifi wasan da muka yi da ƙasar congo gaba ɗaya mu mun yi wasa mai kyau kuma ina ganin da mun ƙara cin kwallaye a bayan dawowa kashi na biyun wasan. Najeriya dai za ta riƙe bakuncin bafana-bafana ta Afirka ta kudu ranar laraban nan kuma tana buƙatar cinye wasan na ƙarshen rukuninta na Group A.